tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan ne kasan na casa'in da hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na limam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi sharhin da a shekhu doktor salih buna fauzan buna abdullahi fauzan ya yi allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi don yin wa basu manta ba mala yana mana bayanin tsantsar aƙidanmu mu ahalus sunna wal jama'a waɗanda muke bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai muna gaban da mala yake bayyana mana rashin halaccin fito na fito da shugabanni yi masu tawaye ko yi masu zanga-zanga yi masu ihu ko su suka mara ma'ana duk waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana to bayan da malai ya kawo bayanin sai ya ce wa zalika li kaule rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li abi zarri al-ghifari ya ce domin abin da annabi ya gaya ma abu zarri al ya ce da shi isbir wa in kana abdan habashiyan ka yi haƙuri da shugabanka ko da an waye gari ya zama bawa ne ba habashi baƙin fata da a wancan lokaci su larabawa sun san afirka da sunan habasha ne me yasa saboda sarki na jashi shine babban sarkin da yake afirka kuma shahararre wanda hatta yaman tana ƙarƙashin shi ne mun gane wannan da kyau ku kuma su waɗannan habashawa to baƙaƙen fata ne an gane wannan da kyau ku daga baya ne sauran garuruwa suka bayyana abubuwan su yi fito ƙarara to ko da bawa ne ɗan habasha ya zama shugaba ya zama jagora annabi ya ci abishi kar a mai tawaye kar yi mai zagon ƙasa kar a fito na fito da shi Allah maɗaukin sarki taimake mu yani la ya hataƙir waliyul amr kada wani ya ma shugaba kallon reni ko kallon uku ahu ko a rena shi ana ganin wayewa ne ai bai isa ba ai muwa ai mun fi shi daraja mu ne fa suwa na fa in shugaba ne bai halatta mai wannan ba za ka fahimci wannan idan ka gane al'adan balarabe na nuna wariyar launin fata larabawa hatta a cikinsu ma in baka fito a wata tsatso daga cikin tsatsan da suke ganinsu da girma ba to akwai reni tsakanin kai da su to ina ga kuma ba shi ina ga kuma bawa jama mun gane to annabi ya kokarin ya rusa wannan wariyar launin fata da ganin fifiko da ƙasƙancin da suke ma wata al'umma ko wata kabila ya ce idan ka samu ɗaya daga cikin mutanen habasha ya zo ya zama shugaba a cikinku to kakku wulaƙanta shi ma'ala ya ce wa in na mazharuhu Gairu jamilin ko da ku abin da wannan shugaba naku yake mako ba abu ne mai kyau ba yana mako abin da ba ku jin daɗi ba ku yabawa da irin yadda yake jagorantanku wa in ka na aswad launi ko da ya kasance fatan jikin shi baki ne sutuk Aulai salahu lahu nasabun arabi kuma ko ya zama bai da nasaba da larabawa shi ba balarabe ba ne a ɓangare ko a fuskan da ya shafi na nasaban shi ko kuma launin jikin shi ba launi ne fari ba mala ya ce li'annal ibrata bi mansibihi a nan abin da ake lura shine matsayin da yake a kai wa huwal khilafa wal imara shine shugabancin da kuma jagorancin da yake a kai to nan bai halatta wani ya fito na fito da shi ba na ya bayyana ta waye da shi walaisat li ibratu bi shakhsiyatihi mala yace ba ana lura da shi shi din shi waye ba gangan jikin shi ko kuma nasaban shi ko launin jikin shi ba yuqa'u ma dama annahu muslimun wannan shugaba a dokar musulunci kowane ne shi za a yi mai ɗa'a muddin da shi musulmi ne wala yanzu ila mazharihi ba za a kalli abin da ake gani na ido a kalli fatan jikin shi ko launin shi tsayin shi ko gajartan shi ko gidan da ya fito ba mimma la ya ajubin nadir abin da mai kallo in yi gani ba zai kayatar da shi ba Lidi lidimamatihi aurathau lirathatatihi ko dai ya zama baki ko dunkulallen kai ko gajartan shi ko munin hancin shi ko abin da ya kama da haka duk wannan ba za a kalla ko talaucin gidansu ko menene ba cin dai yanzu ya zama shugaba to magana ya kare kujeran za a kalla ba wai shi ba mala ya ce aule aibin fi jismihi ko a ce yana da wani aibi a jikin shi yana da makanta ko yana da gurguntaka ko yana da ɗaya daga cikin lalorori da ke kama gabbai ko yana da wannan bai halatta a kalla ba mala ya ce mujadda'ul ataraf ko da kuturu ne ko da wanda yake da datsatsin gaɓoɓin jiki ne in yawaye gade shi ne shugaba to wajibi ne ga al'umma su mai ɗa'a kullu haza la yusawwigul khuruj alaihi duk irin waɗannan abubuwa ba za su ba da lamini da dama a ce a yi shugaba waye ba hatta walau na maridan ko da shugaban naku bai da lafiya ya je ingila to bai halatta a mai ta waye ba ya mun gano wannan da kyau ku mm, bai halatta a ji ana kumbiya kumbiyan wanda zai zama mataimaki ba duk bai halatta ba bai halatta a zo ana murna ana wani ne ba wannan ba daidai ba ne ina fatan kun gano wannan da ke walau kana maridan ko da bai da lafiya yana daga can ya rika juya ta ba wani abu rashin lafiya ba aibi bane kunji Ke sa mu da aka ce shugaba ma bai da lafiya mu na mu addu'a ko muke ta zubawa an gano wannan da kyau ku, fatan alheri muke ta yi tsayuwan dare da karatun alkur'ani kiran sunayen Allah da siffofin shi muke muna tawassuli Allah ya bashi lafiya domin yana daga cikin aƙidanmu ko shugaba bai da lafiya ba a mai tawaye ba a zagin shi rashin lafiya bai zama aibi ba wannan aƙidar mu ne mu mu ba mu da problem jama'a mun gano wannan da kyau ku, shi yasa muna kiran kowa ya bar shirman aƙidan da yake akai ya koma aƙidan ahlus sunna wal jama'a Allah ya shiryar da mu to sai mala ya ce aw indahu dha'afu sihhi ko kuma yana da raunin rashin lafiya ma daman ka'adat tuhu, muddin dai an rantsar da shi an mai mubaya'a shine shugaba fa eh ce yace na ho yus, biro, alaihi dole za a yi haƙuri da shi wa yas, ma’ulaho kuma in ya faɗa za a saurare shi wa yuta'u kuma in an jin an saurara kuma za a yi mai biyayya walau kana bi hazihi sifati ko da yana da wannan siffan yau ya rashin lafiya an ji ya yayi ji yayi gobe zai gata zai ba mu da wannan addu'a kawai za mu yi ta zubawa muna fata alheri har yau shine shugaba ko muna nan muna mai da'a jama'a kuna gane wannan da kyau ko wani da ce aqidar mu qawluhu har ila yau al-imam al-barbahari yana mai kwararo aƙidan nan tamu mai darajan gaske yake cewa walaisa mina sunna bai daga cikin sunna sam ƙitalus sultan fada da shugaba ƙan shi fito na fito da shi duk waɗannan abubuwa ba sunna ba ne an gane wannan da kyau ku saɓanin aƙidan jawa da 'yan shi'a da mu'tazila waɗanda suke cin mutunci da zagi da wulaƙantar da shugabanni mu'alu suna ba ma wannan an gane wannan da kyau ku? mala ya ce laisa fi sunnati sabita anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama kai talus sultani bai daga cikin suna tabbatacciya yaƙan shugaba ko ta wata iri kuwa hatta wanda yake makalkalewa da sunan siyasa ana yi to a sunna wannan bai halatta ba mala ya ce wala fi hadisin wahidin la da'ifin wala hasanin wala sahihin babu hadisin da ya halattar da fito na fito da shugaba kai ko da da'ifi ballantana a zo da hadisi hasan har ya kai ga darajar sahihi ba inda ya zo daga annabi aka bude kofa kowa ka ba da dama na a yaƙi shugaba in dai yana nan a matsayin shi na shugaba to magana yaƙan shi bai taso ba ko da kuwa shugaba ne na tashar mota kun gano wannan inda za ku yi kwamiti a matsayinku na gyartaye ko masu kwasan kashi ko kwamitin aka fitar da daga cikin 'yan shara aka ce wannan shine shugaba bai halatta a mai tawaye ko ya fada da shi ko a wulakanta shi ko a tozarta shi ba sunan shi shugaba domin daga taka matakin irin waɗannan shugabanci ana wulakantarwa ko shi ke kai ga mutuncin na sama an gane matakin kaɗan-kaɗan ne duk wanda kaga ya iya rena shugaban shi ko kana ganin ba komi ba ne wannan ko kajara zai taɓo sama wata rana ko kuma ya buɗe ma wasu lalatattu ƙofa su iya kai ga wannan wurin Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce laisa fi sunnati hadisun ya dullo ala kitalis sultanil muslimi bai daga cikin sunna babu hadisin annabi kab wanda ya nuni dangane da halaccin a shugaba wanda yake musulmi wa in kana fasikan ko da fasiki ne ko da ɗan duniya ne ko da ɗan nanaye ne ko da ɗan iska ne mun gano wannan da kyau ko in dai ya zama shugaba to sai dai a haƙura da shi kawai a samu malamai da suka iya wa'azi suka iya nasiha suka iya jawo hankali su same shi su mai nasiha waɗanda su ma yake gani da daraja da mutunci an gano wannan da kyau ko amma in ba haka ba fasadin da zai biyo bayan fito na fito da shi to gara a haƙuri da shi a sauka lafiya jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa in kana zaliman ko da mugu ne ko da azzalimi ne macuci mai danna haƙƙin mai ƙaramin ƙarfi haka za a haƙura da shi har Allah maɗaukin sarki ya kai lokacin da zai kau da shi wa in kana ja'iran kai ko da ja'iri ne ya zalunce ku kuma ya gaya muku maganganu marasa daɗi an gano wannan da kyau ku, ya ƙi mutunta ku ya ƙi kimanta ku bai ganin darajan kowa to ko haka ne dole ku haƙura ku bi shi a haka kai wa in kana musta'asiran bil amwali ko da yana nuna san kai da kuɗi daga shi sai abokan shi sai yan uwan shi jama'a mun gano wannan da kyau ku, ko ya zama haka dole sai kun yi haƙuri da shi ya gama Allah madaukin sarki ya sa a ci daɗi lafiya mala ya ce fala ya juzul khuruj alaihi bai halatta a mai tawaye ba bai halatta a zage shi ba bai halatta a yi tunzura jama'a a kan shi ba a yi haƙuri da shi shine karantarwar sunna balil ha ta tadullu ala sabari ala zalika mala ya ce kai don hadisai suna nuni akan cewa wajibi ne a yi haƙuri da shugaba akan haka wa tahrimul khuruj alaihi kuma haramun ne yi mai tawaye Yawa mun gano wannan da kyau ku bai halatta a mai tawaye ba sam bai halatta a fito na fito da shi ba sam duk wani abin da wani zai iya makale ya ce to ai ya ce to ai ya to to to duk wannan to to to to da ake ku duk shirme ne ya saba maki da mummu mu ahlus sunna wal jama'a idan 'yan siyasa suna yin abunsu ku sa masu ido idan akwai daga cin 'yan siyasan waɗanda suke kan wannan aƙida to su bari su sani aƙida ita ce farko ba siyasansu ba an gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wala ne haza anna sultan layunasa, nasa mala ya ce wannan fa ba yana nuni a kan cewa shi shugaba wai ba a yi mai nasiha ba ne bal nasiha sirran ana mai nasiha amma a sirrance huwa wa na nasi tsakanin shi da wanda ya je mai nasiha in kaga an yi ma shugaba nasiha a bayyane a kan mimbari ko aika mai da awful later to wannan ya ƙi bude ƙofan da za a je a same shi ne an gano wannan amma in ya bude kofan bai halatta ba kuma ba lalle kowa ne sai ya je ya zauna wai ya je yi ma shugaba nasiha ba ya ga daga san wannan in aka bude wannan kofa duk garin ma sai kowa ce zai je nasiha ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace fa yajibu ala man indahu nasiha wajibi ne ga duk mutumin da yake da nasihan da zai ma shugaba an yi ga Halis sultani lallai ya ƙoƙarin zuwa ya isar da ita ga wannan shugaba kama kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya ce addinu an-nasiha addini dai nasiha ne fa yajibu ala faƙa faƙul na liman sabai suka ce gawaya manzan Allah kala sai ce Ya ke ma alƙur'a ya yake ma Allah nasiha bin dokokin shi wal kitabihi ana yin nasiha ga littafin Allah aiki da abin da alƙur'anin ya ce da karantar da shi da kuma ba shi kariya wal rasulihi ya nasiha yake ga annabin Allah shine yin imani da shi gazgata cikin abin da ya da labari yi mai da'a cikin abin da ya umarni girmama shi da martaba shi da kuma kimanta shi wala immatil muslimina da kuma yin nasiha ga sauran jagorori shugabannin musulmi shine ba su haƙƙinsu ganin darajarsu ƙin yi masu tawaye yi masu nasiha da umartansu da kyakkyawa da hana su mummuna da dai sauransu wa amatihim da sauran gama garin mutane in aka ce sauran gama garin mutane a yi masu nasiha wannan ba sai an yi sharhi ba kowa ya gane Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ci gaba da bayani da cewa falaisa ma'ana zalika annahu la yunasih wannan ba yana nuna cewa wai shi shugaba ba a mai nasiha bane wa annahu yutraku waya ce wai sai a rabu da shugaba wai dai shi da shugaba sai ta yin abubuwan da ya ga dama a'a za a mai nasiha ce abin da yake ba daidai bane bal labudda an yi bayyana lahu wa yin saho wajibi ne a je a bayyana mai abin da yake wanda ba daidai ba kuma a nasihantar da shi da kalmomi na hikima da daɗaɗan bayanai an gane wannan da kyau ku wa min alal ulama wannan yana daga cin haƙƙin shugaba da yake da shi akan malamai don malamai ne kaɗai za su iya ma shugaba nasiha ba 'yan adawan siyasa ba an gane kuma shugaban ya ƙoƙari ya ce a kawo mai kalmomin nasiha ba kalmomin da aka soke shi ko aka yi wa'azi mai zafi a kan shi ko a kan manufofin shi ba wannan za su ƙara tunzura ka ne su haɗa ka faɗa da malamai su haɗa ka faɗa da talakawanka an gane wannan da kyau ko shi yasa su waɗanda suke 'yan gaza gani waɗanda suke neman su zo su nemi kusanci da kai 'yan shan miya ka ce ku kawo man abin da zai gyara gwamnati na ba abin da zai ɓata man rai ku haɗa na faɗa da mutane ba jama'a mun gano wannan da kyau ku ƙorewa idan aka ce ai ga wani malami ya faɗi magana a kanka ina ganin ƙololuwan abin da za ka iya mai ka kashe shi har yau dan ka kashe shi ba kwarin ya damuwanka ba matsala na nan Kurewa ka ce ya daina wa'azi ko ka rusa masallacin shi ko kai ka iyaka abin da aka yi kenan amma har yau dai baka kwace ɗaliban shi ba baka kwace ilimin shi ba baka ce dai ba dai shi ne malami ba an gane wannan shi yasa duk waɗannan abubuwa kuma gulmata da kuke zuwa kuke hada shugabanni da talakawansu fada ku daina an gane shi yasa inda ni ne shugaba ka zo kai wa'azi ka soke ni ko ni ko damuna ba za ka yi ba zan sa kira ka ne yanzu in ce irin wa'azin nan da kai ran nan akan abin da nake maimaita min an ga ce wani ya ci a wanda kai ran nan ranar alhamis da ta wuce kai nan. ce wala da gaske nike kai man nasiha ne in kai malamin Allah ne sai ka ce okay to dama kaza ne kai mara kyau yin labai da kaza da kaza yadda ka yi da zafin na haka za ka yi mashi an gano wannan da kyau ku sai ce to tsakaninka da allah ala gafarta haka yi kama da kai nasiya sai ce a kai ne ka kulla kofa ba za mu iya kawo zuwa wurinka ba sai an rubuta a takarda mun gano wannan da kyau ku ni ko ban iya ba shi yasa faɗi na iya sai na faɗa to shikenan da gayo yanzu ga pass duk lokacin da kaga mun yi kuskure mun yi ba daidai ba a zo a mana nasiha a sauka lafiya an gano wannan yana jiran envelope ka ce ba envelope o jarot jama mun gano wannan da kyau ko haka ya kamata an gani lokacin da dr alhassan adam eh haka ne said jos ya zai fara tafsiri a kaduna ai ya kai ziyara wajen yakowa ya je gabatar da kanshi a matsayin shi ne wanda zai yi tafsiri lokacin dr ahmad bayanan an gani da ya gabatar da kanshi sai ce mai girma gwamna zan maka nasiha ya karanto ayoyi da hadisai ya mai bayanai akan ya musulunta musulunci shine addinin allah ina kiranka zuwa ga addinin Allah ta'alo ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya mai wa'azi mai ratsa zuciya yace ce musulunta girna gwamna ce zai nazarin abin da ya gaya mashi aka ɗauko naira miliyan hudu aka ba sai cewa abin da ya kawo makenan mu zo maka nasiha ne haka ya ƙetare ana kallon milamilan miliyoyin kuɗi aka barsu aka fito wanne kallo wannan wanne kallo wannan mala yana gaba da alkyabban shi kawai allahu akbar gano wannan da kyau da allah za ka iya yana an san wannan kuɗin to amma da wancan nasiyar za ce dama abin da ya kawo shi kenan yawar gwamna ya kowa da kudin shi a ci daɗi lafiya mu ne mun zo mi maka mai nasiha <laughs> jama kun ji manya al'imanu huwal iman da ma sa kudin da tuntun ta ƙari ko da kudin na nan ba su ƙare ba yau shi ya ƙari ya basu isa wallahi allah yana son ka idan yar hana ka kwaɗayi wallahi shi sa ce wa man yuka shuha nafsihi duk wanda aka cire mai ruwa da kwaɗayi da ƙoro da hange-hangen abin da ke hannun mutane da rowan na hannun shi wannan yana daga cinyayen aljanna amma daga lokacin da ke tanin ka samu bulus a baka a baka wallahi malam zai wahala in kana da rabuwa can shi sa annabi ya ce in an baka ka karba duk hikiman da zai sa kai wai ka samu abin hannun mutane ko kan ma kai wannan hikiman je ka nemi na karbu da su kawai karbu da su su ci daɗi lafiya an gano wannan da kyau ko ba ka ba wallahi kiman ka zai drofin Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a kun ji manya ko ana zuwa ana yi ma shugabanni wa'azi ne ba ana zuwa ana masu bambadanci da tunanin a samu abin hannunsu ba mala ya ce wa alara iyatihi kuma wajibi ne akan waɗanda yake shugabanta talakawan shi su mai nasiha wa ala ahalil mashwara haka mashawartan shi in gwamna ne tun da kan 'yan majalisu har zuwa kan kwamishinoni da waɗanda suke ba shugaba ga gwamna shawara da sarakunan gargajiya da manyan masu kuɗi da iyayen gidan shi waɗanda suka yi mai giwa ya kai da kuma abokan da suke rufa mai baya yake tare da su wajibinsu ne su rika yi ma shugaba nasiha wa ra'ayi da kuma waɗanda ake girmama ra'ayinsa a cikin al'umma annahum yunasihunahu wajibi ne su rika zuwa suna mai nasiha za Allah akwai wanda cikin society yake girma ra'ayinsu ko kaƙi ko kaso za ka zo ka fi su iya surutu amma suna miƙewa cikin minti uku sai ga jama'a sun bi girmama maganarsu da komi nasu ya kuma hayaniyar da kai awa ɗaya kana yi ma sai ba mutane haushi jama'a mun gane akwai waɗanda suke zo ra'ayin ne allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malam barbahari ya ce walaysa min sunna qitalus sultani bai daga cikin sunna yaƙan shugaba ya'ani laysa fiha dalilun babu dalili a cikin sunna kwata-kwata malam na ƙara nana ta wannan ne kada wani ya ce wai a musulunci akwai inda aka ce a fito na fito da shugaba malam ya ce ba dai wannan addini na musulunci ba in dai wannan addini ne na musulunci to babu la sahihun babu wani hadisi ingantacce da ya halattar da a yaƙi shugaba wala da'ifun ko kuma nasi wanda yake da'ifi ala mashru'iyyati qitalis sultanil muslimi wanda ya ba da dama a ce a yaƙi shugaba musulmi bal fiha wa fil qur'anil amr bi ta'atihi ba da yace kai tsaya a cikin hadisan annabi da kuma alkur'ani mai girma ba abin da ke cikinsu sai umarni akan a yi ma shugaba biyayya allah madaukin sarki ce ya ayyuhal na amanu Laha wa ati'ur rasula wa ulul amri minkum allah ya ce kai ku yi ma allah da'a haka ku yi ma manzan allah ɗa'a, da kuma shugabannin cikinku unzur ila qawlihi ku kalla da ya ce minkum ya'ani ma daman musliman muddin shugabanku musulmi ne fa innahu tajibu ta'atuhu dole ne tajibu ta'atuhu wajibi ne a mai da'a magana ya kare an gano wannan da kyau ko shi na can saman kun gan shi da fararen kaya na ƙasan ma da nashi fararen kayan suna misafa a masallacin juma'a haka ne to dole ne a yi masu da'a mun gano wannan da kyau ku dole ne to ai yana yin abin da ba masu oho dole kai da'a mu yanzu ba wannan muka tambaye ka ba yanzu ana magana ne akan yi mai da'a in mun zo gaban bayani akan zaluntan talaka to shi kuma lokacin zai haƙura ya ce kai talakawa ku ci daɗin ku lafiya shi kuma nan muka zo fa muka buɗe bayani to kuma nan kuma sai dai Allah kuma amma nan akan ai mai da'a akan bai halatta a mai tawaye ko zagi ko fito na fito ko menene ba hatta wannan abin da samari muke magana suke yi a social media bai halatta ba ba an gane shi sa shugabannin ne su da kansu lokaci suna yin abubuwan da bai kamata ba don su ma dai daga cikin maka ɗauke su iza za a gansu duk da girmansu amma ba su ganin suna da girma an gane wannan da kyau ko za ga suna sukan junansu suna yin abubuwa in za su soki junansu me zai hana ba za je su zauna a ofis ɗinsu ko a gidaje ko a inda suke taro su cacan bakin ba wanda ya gansu ba kuma ba wanda ya ji su su kura junan duk abin da za su yi su yi talaka bai ba amma wannan babba yana sukan wancan babba in yi magana sai talakawa in wannan ta burge su dinga tafa suna comment iri-iri marasa daɗi waɗannan na goyon bayan wannan waɗannan na goyon bayan wannan waɗancan su komo suna fitowa suna zagin wancan a madadin wannan waɗannan suna zagin wancan a madadin haka ya kamata yi kuma suke buɗe wannan ƙofar kuna lalata tarbiyyar mutane haka siddan mutsalakan kawai saboda buturi ya lalata tunaninku kakkumanta ku musulmi ne kisa waɗannan abubuwan gaba ɗaya ku gaya masu bai halatta ba su rika yi duk wanda yake son yayi yi ko to ɗayan biyu ko dai ya bari ya sauka ko kuma ya sauka yanzu sai je sai waɗannan abubuwan saboda wannan kujeran ta hana shi yin irin waɗannan abubuwan na rashin mutunci in kuma sarkin gargajiya ne ko ya cire rawanin ya je ta wannan surutan banzan da ya saba yi tintini jama'a mun gano wannan da kyau ko iza mutum ya rasa mafaɗa su kenan ina ne shi ne sai mala ya ce ya'ani ma dama musliman fa innahu tajibu ta'atahu in dai musulmi ne za a mai da'a ku gaya masu na ce kasa kara irin wannan zage-zagen da suke nasiha ce ƙauluhu al'imamul barbahari ya ce fa inna fihi fasadu duniya wa dini top kun ga yakan shugaba ya akwai bata addini akwai bata duniya an gano wannan da kyau ko akwai bata addini akwai bata mai duniya mun buga misali katin da ya gabata ko eh mun buga misali da suwa da su saddam su gaddafi su sunu mubarak su asad haka da zainal abidin bin ali da kuma shugaban yaman kowa buga misali da su ba ku kalli lokacin da aka yaƙi su saddauna an zauna lafiya kalli lokacin da aka yaƙi duk waɗannan abubuwan da ake inda za a ce za a tunkaru shugaba ko to matsala ya faru ɓannan da wannan abin zai haifar wala sai dai Allah kuma ko da ko ɓangaren shugabancin ne isu isu suka shirya yaƙan wani shugaba na sama da ha'inci ko wallahi ina ji musu tsoro wallahi malam kuma ya ishe ku dai amma dai an kusa wurin akwai wasu suna nan suna yaƙan wani shugaba da talakawa suke so kun gane wannan ku yaƙe shi muna nan muna jiran kwaye an gane wannan da kyau ko? Hmm. ban ce komi ba Allah madaukin sarki taimake mu mala ce, fi qitalis sultani fasadud dunya bi an yudayya al mulk mala yace yaƙan shugaba yana ɓata duniya saboda mulkin zai tozarta sai an waye gari wallahi mulki kun rasa shi yanzu dai ka je afghanistan suna da wani shugaba na gaske ne eh in suna da shugaba na gaske haka kawai amerika za ta zo da bomb mai nauyin fashewa ton dubu ishirin da biyu ta sauke shi a afghanistan an zauna lafiya suna da bom ɗin ne fa sun ƙera shi sun rasa ƙasan da zai su jefa shi kawai suka suka jefa shi a kan wa a kan musulmi mun gane wannan yau inda shugaba na gaske don me ba zai sun jefa shi a ingila ba ko su je su jefa shi a faransa don mai donald trump bai je ya jefa a koriya ta arewa ba ko kura ta sun gidan mai babban sanda ba shi kenan an je an jefa shi a yana a afghanistan ba gidajen rediyo ma ba su yi su faɗi ɓannan da ya yi ba da mutanen da ya kashe bom ɗin fa da ya shiga cikin ƙasa fashewa ya rika yi daban-daban yana ƙara cin ƙasa yana ƙara ragargazawa haka ya fi da mummunan girgizan ƙasa shi ke an yi shiru 'yan ta'adda kawai ya kashe kuma shi ke nan magana ya ƙare sau da suwa aka kashe musulmi ko mai haifar da wannan bala'in shine 'yan afghanistan sun yi ma shugabansu tawaye haka amerika ta je ta jefa irin wannan makami mai linzami a siriya saboda me don me bata harba isra'ila ba ko rasha eh sai ta harba shi a siriya su aka kashe a siriya an kashe banza me yasa suka samu daman yin wannan saboda musulmin siriya suna ma shugabansu tawaye sun gara ma za su iya jefa shi a masar za su iya jefa shi a libya za su yi jefa shi a iraki ba inda ba za su jefa ba inda kasan musulmi ne so da wai yau shi musulmi an riga an ziga shi wai kawai yana da dama duk sanda ya ga dama ya rena shugaban shi ya wulakanta shi shugaban nan ko koda ko wanda yake koya mai dinkin keken dinki ne an ce ya rena shi an koya mai yadda zai wulakanta shi an nuna mai yadda zai tozarta shi shi kullun da yake hawariji ne ganin laifin shugaban shi da kuskuren shi yake yi inda za a ce mai yi je yi abin da yake kuma ba zai iya ba yawa mun gano wannan da ke ku sun bura kofar musiba da bala'i ji yanzu amerika za ta girka base guda a ƙasar labnan saboda me ya rage naku za a gano ko saboda me jama mun fahimci wannan sai allah da ya kyauta mala ya ce ah, wata shi'ul fauda kuma yana yada a zaman barkatai kalli somaliya somaliya ba zaman barkatai suke yi ba kalli libya a rika rayuwa ba wani shugabanci fauda kawai al'umma suna rayuwa rayuwa je kana yi ka ji iraki fauda ake zaune afghanistan fauda yau rayuwar fauda ake a yaman da kuma siriya duk wannan an buɗe wannan kafan bala'i ne saboda yakan shugaba bai halatta ba sam shugaban nan ko ko da 'yan kifi ne suka tare suka ce wani shugabansu ne ko to bai halatta ya yaƙe shi ba fahimtana shugaban al'umma na gaba ɗaya jama'a muna gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya taimake mu to sai mala yake cewa wai ta sallatul a'ada ta waye ga shugaba yana jawo makiyasi nasara a kanku baki ɗaya ƙima shugaba ta waye yana sallada makiyanku a kanku ya da shi wannan ba sai an yi sharhi ba duk inda ake ma shugabannin nan tawaye yanzu ba kafirai ne suke yadda suka so ba kun ja kanku taslid al'adha alaikum da amerika abin da take kafin a yi masadam ta waye ta isa ta yi ta isa kawai ta kama jefa makamai masu linzami a syria eh bayan da za su yi wannan shi sa yi ma shugaba ta waye ko to yana sa makiyinku ya samu dama ne hatta abin da 'yan arewa yau suke ma shugaba buhari wallahi in masu bari ba ko sai sun buɗe mamakiyinsu dama a kansu kowane sakarai ya buɗe baki wai so yake wai shi ma ya mulki haka yake yi kaddara ba zai takara ba abin da suke haka kama da su yi jawabin gano wannan da kyau ko kowa ya koma gefe ya ja tinga 'yan majalisun da suke goyon bayan shi da sanatoci an sa su rika yi dattijan nan renin wayo da waye-waye da wanne zai ji an gane su kuma ga nasu cutan duk wanda ya san ya cuta da yana ƙin wannan dattijan don tsoron kar ta tashi wanda ta tashi kuma yana ƙin shi don abin da yake tsoron ya faru waɗanda suke sa ran su je su cutan suna jin haushin shi domin zai toshe kafan da za su iya yin cutan kun gano wannan da kyau ko sannan waɗanda yau sun kai daman su cutan kuma ya ƙi buɗe ƙofan da za a yi cutan waɗannan fa baragen da suka kewayen nan dattijin kenan fa an gano wannan shi sa addu'an da yake bukata yanzu ya girma wanda ya bukata sanda yake ingila ta kawata mu san wannan miyagu ne ga suna a ƙasan da dama shi kaɗai ne mutumin kirki ya gado ga san wannan in na ce shi kaɗai abinda nike nufi kenan shi kaɗai ne mutumin kirki duk sauran kawai kyale su haddawa na hashi haddawa na haddashi da wanda ma baka faɗa ba jawabin mun gano wannan da kyau ko wannan ba daidai ba ne sam ko bai kama da daidai ba shirme ne kuma ya da su ga ake son a gyara daga ran da ƙasan ta gyaru ta zama abin da ta zo za a ƙaunace ko ba za a ƙaunace ko ba kuɗi ke sa a ƙaunaci mutum inda kuɗi ke sa a ƙaunaci mutum shi za a so shi ne yana da kuɗi ne amma tun da aka yi duniya fa inda duniyan yau ne yau da wanda yake raye ba san shugaban ƙasan da ya kai shi farin jini ba kuma akwai a kawo shi yanzu ko dai shugaban ƙasar amerika kun ga dai lokacin da kwashi ake ta mai zanga-zanga ko shi wani ana mai zanga-zanga ne an ƙara kuɗin man fetur ana fitowa a yajin aiki a zanga-zanga akwai abin da ake nashi wanda yake tasiri ala babu shi isa gaskiya muna kira ga waɗannan shugabannin zai tsoron allah su ƙoƙari su gyara wannan abubuwan da suke ba daidai ba ne buɗe ya kafa ne wannan Allah maraukin sarki ya kyauta mala ya ce wa uddini sannan kuma wannan akwai wulakantawa da tozartar da addini yanzu a siriya za a yin addini a siriya yanzu yadda ake wancan bigegeniya da bugayya za a zauna ana wa'azi irin wannan a maiduguri ba yobe kun gano wannan yi za duk wanda ya ga kaga ya ce a zo a yi rigima a zo a yi kaza addininka da duniyanka yake son ya bata mu an gaya mana bayan Allah mai rahama iza khatabahumul jahiluna qalu salama to kuma tsorata ne mun ji to mu za mu fita sai kun dawo a ci daɗi lafiya jama'a mun gaya masu wannan ba mu zauna lafiya ba amma za mu ci abin da kuke kuma ba daidai ba ne sai sun lalata addini gaba daya diya'uddini wa duniya fa innahu la ahadin yuqimu al-hudud da za a waye gari ba wanda zai tsaye da haddi yanzu waye zai tsaye da mutum haddi a Siriya ko a Yaman akwai an yi wa shugaba waye? wala ahadun yunaffizul qisas kuma babu wanda zai tsaye wajen zartar da kisasi wala ahadun yunaffizul a ash-shar'iyya babu wanda zai tsayi wajen tsaye da dokokin da hukunce hukuncen shari'a wa yuraddu al-huquqa ila mustahiqiha ko a maida ma mai haƙƙi haƙƙin shi da aka taba akwai wanda zai yi ne ana hayaniya ana rigima da wannan tawayen yanzu aka cuce ka a ƙasar libya akwai wanda zai kwato maka jama'a mun gane ko a somaliya akwai waɗannan abubuwan bayan da za a yi al'umman musulmi su bari bai a ci gaba da wannan shirman da sunan addini Allah shi kyauta mala yake cewa yi fizil a hakamal ƙada'iyya ba wanda zai zartar da hukunce-hukuncen alƙalanci wa hina izini yafsidu din bi haza to a daidai wannan in ya faru to shi kenan ɓata addini fatakunu fauda sai rayuwar mutane ta zama rayuwa irin na dabbobi wa fasadan kuma rayuwa ta zama lalatacciya la tuqta'u yadu sarik ba za a ƙara yanke hannun ɓarawo ba idan eh wa in wa inna tadyi'ul amwal kaga tozarta dukiyoyin mutane la yuqta'u qatta'u tariq ba za a kama masu tara hanya da fashi da makami a hukunta ba idan tu'attilu subul hanyoyi da za a bi kuma shikenan sun watse sai ka ji an ce yawa ƙasan borno akwai hanyoyin da ba a iya bi sau don an bi akwai matsala kaza matsala kaza matsala kaza me ya haifar da wannan shine tawaye ga shugabanni amma da haka ake yi ba haka ake yi ba mala ya ce manan ladhi ya koma bi haza waye zai tsaye tsaye da waɗannan dokoki ko waliyul amur shine shugaban mutane haza min salahiyat min salahiyat waliyil amr wani na daga cikin ayyukan shugaba wala ahadun yastati walau ijtama'a an-nasu kulluhum mastata'u al-qiyama bi hadhihi al-umur ko da mutane sun da gaba ɗaya ba ba za su iya wannan ba sai da wa jama'a sai da shugaba ina fatan mun gano wannan da kyau shugaba ne kawai zai iya wannan in ba ka yaƙi za ta yi bari mu buga muku misali lokacin da suka sara wiwa a neja delta suka tattara sarakunan sun kashe idan da mutanen garin sun taru sun kashe suka sara wiwa ko yaƙi ne zai barke a ƙasan domin wasu masu magoya bayan za su saso suna ne za su kashe waɗancan waɗannan za su kashe wannan yaƙi za a yi ta yi ba za a zauna lafiya ba amma a lokacin da ɗan zaki ya kamo su ya bula su har sashi an zauna lafiya ko ba a zauna ba sai dai aka ta su hudu a kasashen waje ba kyauta ba kyauta ba yace shi ya ga inda aka kyauta an taba shi akwai aya wala kun fil qisasi hayatun ya ulul albab ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yake cewa bal talzamul fawda kawai dai za ga al'amari ya koma fauda ne an koma hayaniya da hatsaniya rayuwa za ta koma ban da shirme da rudani ba abin da za a yi shi sa bi halatta irin waɗannan abubuwa wani kawai ja gefe ziga mutane ya ce a fito a yi ta tsaniya a yi ta hayaniya ba wannan bi halatta ba Allah ya kyauta yanzu misali wannan katin da yake yi masu cewa za su hana wa'azi su za su iya faɗin wannan mutane su ji zai yiwu ba zai su faɗi ba kuma su malaman da waɗancan suka yi da su su kuma ba su da wannan aƙidansu ina fatan mun gano wannan da kyau mu ne muke da shi aƙidanmu mu kuma zuma ne wata rana za ka ji mu cai a baki wata rana kuma za ka ji mu cai a ina a ƙoƙon zuciyarka shi ne mu matsalanmu mu kaifi biyu ne allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malam barbahari ya ci gaba da bayani da cewa wa yuhillu qitalul khawariji wa iza aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim wa laysa lahu idza faraquhum an yatlubahum wa laysa lahu idza faraquhum an yatlubahum ولا يجهز على جريههم wala ya'khuzu fai'ahum wala yaqtulu asirahum wala yatba'u mudbirahum kun ji dokokin Allah mala wai hilli qital khawarij ya halatta ka ya zama wajibi ma a yaƙi khawarijawa idza aradu lil na fi amwalihim idan suka ma dukiyoyin musulmi dama dama ban hawarija suna fada ma dukiyoyin musulmi ya gari san wannan bar bahari yana faɗin wannan magana yau sama da shekarar dubu da dari daya da wani abu haka suke sun halartar da dukiyan dun musulmi sun ce halal ne a ɗibo wannan dukiyar a ci an gane wannan da kyau ko wa anfusihim ko suka darama musulmi suka raga karkashe su wa ahalihim ko iyalansu suna za su kama matan mutane a chibok da ina sabu da su sama da shekara dubu da wannan an san da wannan abin ayi da waɗanda suke kama a ƙauyuka kasan su na chibok jininsu zinari ne shi yasa kawa su ake da labari amma sauran waɗanda ake kamawa su waɗannan ba ruwan kowa da su ma an sako su to ba za a yi bikin tarbansu da fadan alkhairai da raba masa a tambobi ba an gano wannan da kyau ko saboda su ba mata ba ne waɗancan ne mata kun gano wannan da kyau ko su waɗannan haihuwansa aka yi su kuma wannan kaki aka yi suka faɗo ba daidai ba ne duk sace su aka yi kuma wanda ya sace su mutum ɗaya ne sunan shi boko haram kamata ya al'ai adalci ga kowa amma saboda su 'yan cibo a gaskiya mafi yawancinsu kiristoci ne kawai shi ne maganin gaskiya turawa suka sa ido sai an yi magana kansu su kuma sauran da ake zuwa a kama da yake mafi yawancinsu musulmi ne shi za su wannan banza ne wannan ne gaskiyar magana kawai sau da waɗanda 'yan boko haram suka kama sun fi mutum dubu ɗari ai an gane ba mata a cikinsu ne kuma ba a kwato su ne don menene su ba a bikin tarbansu ko a magana kansu an gano wannan adalci ba ka ce a yi ba an gane yan cibog ne kaɗe mutane eh amma da yake yanzu ya zama siyasan duniya ya zama siyasa na ƙasa in ma kai irin wannan maganin to yanzu ka yi laifi a najeriya an gano wannan da kyau ko to mu wannan shine fahimtar mu an gane wannan da kyau ko kaga yanzu dai a je majalisa ta yi doka na faɗin wannan ya zama laifi amma dai mun riga mun faɗa Allah madaukin sarki ya sa mu dace Allah da ne shugaban kasa ko yanda za a yi maganar ceto kowa ka zan yi na kowa don bring back our girls zan soke wannan kungiyar ko za ku gaya mana aikin da za mu yi ko za ku gaya mana aikin da za mu yi duk sojojin da muke da su da abubuwan da suke duba ku gani ba in kuma suka matsa sai sun zo suna taro a turo bataliya biyu na soja suke waye su a kwashe su a jiragen sama a jidda a sa musu a sako su a sambisa je su ce mashekau bring back our girls shi kuma ya ce bring back our yan uwa <laughs> babin da ya ce ba kenan shirman banza buhari kuke wannan iskancin abuja sauran su ba za a magana kansu ba ko su ba mata ne, ko su ba mutane ne. an gano wannan da kyau Allah ya kiyaye wannan laifi ne amma dai a yi haƙuri wale walaysa idan fara faraquhum ba wajibi bane ga musulmi idan hawarjawa suka ware daga inda kuke lubahum. kaje ka nemo su kun gano wannan jama'a kuna ji wannan magana da nake gaya muku duk sanda kuna tare da su suka ware ku haramun ne kaje ka ce da Allah ku dawo ya gani ka san wannan kakka kuskura da yawa mutane yake ba aqidan musulunci suke ba kawai suna rayuwa ne rayuwan banza a duniya ba san me suke yi ba Allah ya raba ku da kaya wa kuna za ku na ku dawo su simeto jama'a mun gano wannan da ke ku mun gane wannan dawa khawarij je bakka ka dawo a ina ke wannan Allah ya yi ma yakin daga al'arshi jawa mun gane wannan da ke ku ba ka neman su wala yuj'izu ala jarihihim in kuma ka yi fada wanda ka yi marauni daga cikinsu ba cewa ƙarasa shi wala yi a fai ahom kuma an yaƙi an yi nasara ba kwasan dukiyansu wala yaktula asirahum sannan ba a kashe bursunan yakin su wala yatba'u mudbirahum wanda ya ji wuta ya tsere ba abin shi a kamo shi jawa mun gano wannan ne kyau ku ba a yi sam wannan shi a aqidar mu shi yasa duk lokacin da kake yin abu ko kaga wanda ka yadda yana bincike akan aqidan ahlus sunna yaqi yin wani abu ko in ba harkanka ba ne na bargo ka ja baki kai shiru na biyu ka same cikin ladabi ka tambaye shi wannan abin ya yi karo da aƙidan ahalus sunna in a zai gaya ma in a'a zai gaya ma a'a shi za ka natsu jama'a mun gano wannan da kyau ko ka natsu ko mutane sun kasa fahimtar za ka iya wani zai kawarjanci kafa annabi iyawa ne da ya ce ƙaumin min jillatina wai da kallamo na bi alisinatina kafa annabi sani ne hisa da yawa mutane ba imani ba suke da Allah ba wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa mushiriku in Allah ya muku rufin asiri ko kar ku yadda ku tona mu kanku asiri yan san da jawa suka ware masai sayyidina ali so koma herawara bai ce masu komi ba kawai sai ce a ci daɗin daji lafiya amma sai sa ƙa'ida kar ku kashe kowa kar ku taɓa dukiyan kowa kar ku kaza in kuka sake kuka yi da suka yi ce to a ba da wanda ya yi laifin a hukunta shi sai suka ce su duka ne suka yi dama sun saba wannan rashin kunya ai an ce waɗanda suka kashe usman suka ce su duka ne shi ba kawar jebe canza maganin shi fa mun gane da zai ɗibi kuɗin ka rubuta mai kweri zai kira ka taro mun gano wanda da kyau ku da zai ghost workers ka rubuta mai query zai kira ka taro yau ma ya ƙara wani tsayin zai kira ka taro ka kara kanka ka ba shi query a rubuce zai baka mai a magance ba su canza abin da suke abu ɗaya suke yi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah dai ya kiyaye Shi shine na Ali shi da ya je yaƙe su da sun fara kisan kai in an bar su ko sai sun kashe kowa haka ka ware suke amma inda ya suka ware ku to a soka lafiya mun gano wannan duk abin da za su yi a soka lafiya illan da za su yi maku sai in suna cikinku shi ya ce ta yada wannan manufofi da ra'ayoyi nasu a cikinku sai su yi maku illa an gane amma daga ran da suka baku ba illan da za su yi maku, in ka ga wani ya bi su dama irinsu ne an gano wannan dama irinsu ne ya ishe ku gane sulhun hudaybiya annabi ya ce aka ce ma annabi idan namu ya zo wajen za ka da da shi ce ya yadda in naka ya dawo don za mu rike ce ya yadda suka ce ya haka ya ca duk wanda ya bar mu a sauka lafiya in ko namu ne ya zo daga wurin ko kwan kora shi zai dawo naka ba zai zauna a can ba ko ya je zai me zai dawo in ko kaga wanda yake tare da kai ya bari ya tafi ko tuntuni bai taba zama naka ba akwai abin da ya zo ɗauka ganye ka sa ma abin ido ba zai ɗauku ba mun gano wannan da kyau ku shi ne zai gato bari gaba jama'a kun ji wannan aƙidar mu kenan dai na ke tsammanin mu canza wannan aƙidan ku kaman ka ce mima Allah shirka ce haka muke kallon ka Allah maɗaukin sarki ya taimake mu malam fauzan ya ce a sharhu arafna annal khuruja annal khawarij هم Asat ta'a. Malam ya ce mun sani su Khawarijawa su waɗanda suke suke haifar saɓa ma jagora mun gano wannan za su zage shi su ci mutuncin su wulaƙanta shi kuma khawarijanci fa yana farawa ne daga 'yan ƙananan abubuwa da baka tsammanin su ba har ya girma ya zama inda yake kuma matsalar khawarijawa ana fara gane shi ne daga matsalan kuɗi sai matsalar mukami tun a zamanin annabi sun fara da matsalar rabon kuɗi da annabi ya yi ne a zamanin usman ma daga suka taso a zamanin sayyidina ali maganan mukami kun gano wannan da kyau ku ba duk abin da khawari suke aka suke farawa ko a maiduguri abin da suka fara da shi kenan jafar ya hana muhammad yusuf kujeran karantarwa a masallacin indimi mun gano wannan da kyau ko? to lokacin jafar ya fara gano rashin ɗa'a. ai muhammad yusuf yana karantarwa a indimin ai in ba malam jafar daga nan ne suka ware su koma gefe suka yi masallacin suka sa masjido? masjidu ibn taimiyya eh markazu ibn taimiyya daga lokacin abin ya fara fa kaɗan kaɗan kaman wasa a lokacin sai bare bare suka mai da abin kabilanci wai an gawa bare zai samu suna da ɗaukaka ana mai hasada da haka suka fara ta haka hasada nan da Jafari ke makwai a ci daɗi lafiya jama'a mun gano wannan da kyau ko sun jiga mu kowa aiki har wanda yake na an jiga mai aiki Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum